Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwana mu da sake saduwa cikin sabon darasin mu. A darasin mu na yau gara basa ne saboda tun kafin in bayanin ma ka je ƙasa inda nake ajiye link wajen inda ake yin comment ka shiga domin ka registration tun kafin in bayanin. Za ka ga na ce ga link idan ka shiga link din za ka registration ne da wannan website din idan ka gama registration za su baka link kamar yadda suka bani ka turawa abokananka WhatsApp da Facebook ko kuma ka faɗa musu domin su shiga. Inda suka shiga suka shiga da link din nan naka wanda suka baka baka duk wanda ya registration za su baka 200 sannan kuma idan kuɗinka sun kai 2000 zaka iya cire shi a kowane lokaci zaka sa account number ba wani BVN bane ba wani abu saboda haka tun yanzu ya kamata a ce ka je ka yi a darasin na yau zaka samu kuɗi online waɗansu mutane da yawa suna ta yawan tambaya na wai shin ana samun kuɗi online yes ana samu kuma ya danganta wani irin online saboda haka yanzu dai na fara koya wannan ne domin ka je ka fara gwadawa da kanka kana buɗe link ɗin to kana buɗe link ɗin zai nuno ma haka haka shine yanda website ɗin yake za ga wanda ya baka link ɗin za ka ga sunan shi kamar yadda ko gani a nan link ɗina ne to kai ma idan ka kirkiri a link ɗinka a nan ka je ka bayar to kai ma za a ga sunanka kamar yadda aka gani haka so a nan za ka ga sa sunanka full sunanka da sunan mahaifi so bayan nan nan sai ka sa username sunan da ya bambanta da kowa misali ka sa ibrahim idan ka sa ibrahim ibrahim suna da yawa idan ka sa abubakar suna da yawa za ka sa wani username naka misali sai ka sa gmail ɗinka a nan sai ka sa number waya a nan bayan ka sa number waya a nan nan sai ka sa password ɗinka daga takwas zuwa sama nan sai ka maimaita irin password ɗin da ka sa bayan ka sa password sai ka je ƙasa bayan ka je ƙasa sai ka taɓa register now taɓa nan kenan so kamar yadda kuke gani gashi nan sun nuna yayi sai ka bari ya gama da kanshi so yana gamawa suka je gmail ɗinka customer da domin su don su tabbatar da cewa gmail ɗinka ne bayan ka buɗe gmail ɗinka da za ka taɓa nan domin ka activate ɗin gmail ɗinka kamar yadda kuke gani gashi nan ya nuna yayi bayan ya nuno ma nan sai ka sa username ɗinka sannan ka sa password ɗinka sai ka sa password ɗinka a nan sai ka taɓa nan so a nan wajen in abin da suka turo ma wajen gmail wani lokacin ana samun matsala na network za ka ga kayi kayi kayi ya to sai ka zo ka dawo nan din ka ka yi resend email din nan kana yi za ka ƙara koma insha Allah zai kana tabawa za su ƙara turo ma da wani link din ta gmail ɗinka so bayan ka tabbatar da gmail din ka ya activating za ka ga nan sun daina rubuta ma abin da suka rubuta da ma na farko so bayan ya gama sai ka taba nan bayan ya taɓa nan za ga sun baka ɗari biyu gashi nan registration ɗin da kai sun baka ɗari biyu so sai ka ƙara taɓa wannan alamar kenan bayan ka taɓa sai ka janyo bayan ka janyo sai ka taɓa my referral ɗin nan sai ka taɓa bayan ka taɓa sai ka taɓa user referral ɗin nan sai ka jira ya buɗe so kamar yadda kuke gani gashi nan sun baka link wannan ne link din da zaka rinka ba mutane suna zuwa suna registration to duk wanda ka bayar registration zaka ga kuɗin shi anan adadin mutanen da suka yi registration a ranar ko a lokacin zaka ga kuɗin su anan sannan kuma nan suna tara ma kuɗin ka ka samu dubu ɗaya ka samu dubu uku ka samu dubu uku da ɗari biyu nan kuma adadin mutanen da suka yi registration misali a yanzu mutum biyu sun yi registration za ka kuɗin su ɗari hudu a yanzu mutum kaza sun yi registration za ka kuɗin su anan nan kuma wanda suka yi registration amma kuma ba daidai suka kai ba za a ga kuɗin su su amma kuɗin su ba zai fita ba saboda haka ya kamata a ce ka nuna wa mutane yadda za su yi registration din idan mutum ma bai gane yadda zai registration din wa bayan ka tura mai link din sai ka tura mai bidiyon mu ya kalla domin ya ma registration kuma shi ma ya samu wannan kuɗin ya samu wannan garabasar da ake samu sannan nan za ga sunan mutanen da suka ma registration wane wane wane ya ma registration a nan kenan so abin da zaka yanzu kai wajen link din na wajen kwafashi shine zaka sa dan yatsan ka sai ka danne wajen bayan ka danne zaka koran abin da nan ya rufe gaba ɗaya iya ɗin bayan ka danne shi koren abin ya rufe shi gaba ɗaya sai ka taɓa kofi bayan ka taba kofi sai ka je ka dinga turawa mutane a whatsapp ko a wani chatin daban kana faɗa musu su ma sai registration domin su ma su samu wannan kuɗin adadin mutanen da suka ma registration adadin kuɗin da aka samu su ma adadin da suka ba mutane su registration adadin kuɗin da su samu so abin da ya kamata anan sai kama pejin a haka duk wanda ya ma registration da ka zo nan za ka gani da kaga kuɗin ka sun kai dubu biyu za ka iya cirewa insha Allah zuwa gobe zan koya yadda za ka cire kuɗin so kada ku manta da taba alamar subscribe sannan turawa abokan abokananka su ma domin su samu wannan kuɗin sannan kuma ku yi lakin sannan idan kana tambaya ka yi comment na gode